ce kun zo lafiya ina shugaban أعوذ بالله السميع من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم Mataba sarki wannan tawaga ta aka mu tare da ita kamar yau kungiyoyin marubuta ne guda goma sha biyar a cikin Najeriya da Nijar da Ghana. Mun yi ƙoƙari mu yi wani taro kwanaki a jami'ar sowas a kai goma ya suke yi hausa mutum goma suna yi harshen yaranci a ji na ziyarci hajji na a shekarar dubu biyu da goma amma a bana saura mutum hudu ne gaba da aka samu suka shiga kuma saura malami ɗaya ke koyar da hausa amfani ya yi kaya idan ya yi kaya a raunar jami'a da bani bajas ili filamu ce ba da an kai da kuna da fiye ma ta basa a wisconsin an yi akwai da hausa yamma mun hada da manyan profesors mun gaya musu amma mun ce mu marubuta ya kamata mu mana mu harshen mu mu karɓa da shi kuma saboda kano ita ce cibiya ta adabi da harshe da al'ada shi samu ta a matsayin guri na farko da za mu kawo da kuma musa mai martaba sarki marubuci dama da hau da suka san tarihi sun san yan gwagwarmaya na jadon da makadin gida ya samu ka zo gabatar da kanmu za mu wannan taro ranar uku ga wata zuwa hudu ga wata idan tuna da malami da kan wani mun shirya gasanni na ƙananan da gajerun labarai wanda muka ce ba za mu shiga ba mu da muke da tafiya a kasuwa sababbi waɗanda su taɓa buga su ba su shiga mun samu mutane sama da hamsin sun shiga kuma za mu ba da kyaututtuka guda goma sha na ɗaya na biyu da na uku da kuma mutane goma na ta bayyana muna so mu ce ko mun tattauna mai yiwuwa shekara shekara ko shekara biyu kuma muna son kyautar na kuma tashi ba da ita samu wani gaɓaɓu ko wani mashahurin sani mu sanya kasan a wannan shekara ta sace dan ta samu na nufin Allah biya mata ba sai a ba da kyautar da za a ba wa da da da ta suna ta mai ba da sai Allah ya biya mata ba sai sannan za ka ga ta ta na fara juna sani profesa sami samun ya kasa ne mana adadi jiya da yau kalubale da farfesa profesa ta yau ba zai mana takarda kan yasa ya samu ta zai gabatar da takarda a kan dabarun rubuta takarda aliyu idris niin, da ke da dukkan na suna zai mana karɓarwa kalmomin hausa da littattun hausa saboda an kai ana samun ƙarashin koya musu yadda ta ce musu kuma ce mana biya wannan karama mana nan da gidanmu da mana fata kuma ake ba mu da yau kai ka musamman bayan da daga zata ta ke rage wasu wasu sun ba a wannan fata za su yi fahari ga ya ƙara sauki lafiya Allah ya kiyaye gaba da ba mun gode. și de la Fata Păsărul Lucăcii.

yadda hausa da ke zaura a mai da namiji mace na ganin sai ku samu lokaci ku je zariya ku koya musu su ne suke mana yin ku yi a zariya a gaya musu mota kuma mata mace ce ba da it is in the AM, uh, with a zero. Ala kulli alin an nemi ku fatan alkhairi kuma jiran da za yi wannan abin da kuka bukata na musaka kamar price da za a yi ga ga dan birnin da isa kun tashi sai ku samu da su a shirya da za a yi. إن شاء الله لا السلام عليكم